الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah madawacin sarki bisa ga rahama ce da farla ce da arzuta mu sake haɗuwa daidai wannan lokaci don ci gaba da karatu a cikin littafin sharhin arba'una hadith insha Allah subhanahu wata'ala da aka riga aka sani muna cikin hadisi na goma sha uku wanda satin da ya gabata in karanta matanan wannan hadisi kuma da wasu kaɗan daga cikin shimlolin shari'insa darasin mu na yau shine tamanin da takwas muna shahi na ɗari da talatin da tara ɗari da talatin da tara wurin tashin mu na yau malam yana cewa fa in ƙala ƙa’ilun in wani mai cewa ya ce alattum takarhuna alastum tunkiruna ashe ba ku kasance ba kuna musu ala ahli ta'wili ga masu tawili ta'wilahum tawilinsu ashe ba ku kasance ba kuna musanya ma masu tawili ga tawili da suke yi in suka fassara aya ko hadisi suka yi tawili sai ku yi musu ku ce a'a ba a tawili ba a tawili to in kun ce la yuminu a ɗayan ku ba zai zan mai kammalallen imani ba ai tawili kun kai da uku da takwas ce Dalati na tamanin da uku afwan na tamanin da uku ba da takwas ba shukran Abin da a fassara ta kai tsaye ga wannan kalima la yuminu ahadukum ɗayan ku ba zai zan mumini ba to amma kuma wurin fassara sai aka fassara ɗayan ku ba zai zan kammalallen mumini ba to ya an haka ba a yi tawili ba kuma ku kanku kuna musun tawili fal ku amsa nahnu mu la nunkiru ba mu musu ala ahli tawili ga masu tawili tawilahum tawilinsu. a ba haka kawai aka musun tawili ba kowane tawili inna ma kiro kawai muna musu ala ahli tawili ga masu tawili tawilahum tawilin da suke yi allazi la dalila alaihi wanda babu dalili a kai kenan tawili ya kasu kashe akwai tawili maras dalili akwai tawili mai dalili ma'anar tawili shine ba a fassara kalima yadda take ba la yuminu ahadukum yadda kalima take ba wanda zai zama mumini hatta hibbali a hihi ma yuhibbu hibbali nafsi sai ya so ma dan wani abin da yake so ma kai ne ga wurin fassara hadisi sai muka fassara ba wanda zai zama mumini kammalalle kenan ko dai ya zama muminin ba kammalalle ba a haka ko kenan ba a kore ya zama mumini ba yana iya zama mumini sai dai ba kammalalle ba in ko da za mu fassara ba mu yi tawili ba sai mu ce ba zai zama mumini ba san bai zama kenan mumini sai ya so abin da ya kaso mu dan wani to shine ba wai kowane tawili aka musu ba tawili maras dalili لأنه ثبت شيء إذا لم يكن عليه دليل إن تاويلي بيد دليلي صار تحريفا يا ذم كركتوا وليس تاويلا با تاويلي بني فإذا يحرفون الكلمة عن مواضعه أما التأويل الذي دل عليه الدليل أما تاويلي وند دليلي يتبتدش fa innahu yu'tabaru min tafsir al-kalam irin wannan tawili ana ɗauka tai ana la'akari da shi a matsayin fassara magana ba an fitar da magana daga ainihin ma'anarta ba kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kama wanda abbas game da abdullah bin Abdullah bin Abbas ya kawo ma annabi ruwan arwalla ya aje mishi sai ya ce mishi Allahumma faqihu fi dini wa allimhu ta'wil Allah ka fahimtar da shi addini kuma ka sanar da shi iya fassara Allah ka fahimtar da shi addini kuma ka sanar da shi iya fassara shine tawili iya fassarawa yana gani Allah su wa allimhu ta'wil ka sanar da shi ta'wili fa in qala qa'ilun in wani mai cewa yace fi qaulin lahi ta'ala game da fadar Allah mai girma fa idza qara'ta al-qur'ana fasta'id billahi min ash-shaytanir rajim المراد به أبن أكني لو آية إذا أردت قراءة القرآن in kan da yake karanta Qur'ani wa idza qara'ata al-Qur'ana in kan da yake karanta Qur'ani fasta'iz billah kai shi isti'aza ka nemi tsari ga Allah min ash-shaytanir rajim daga sharrin shaytan jebabbe sai muka fasara shi idza qara'ta idza aradta qira'at al-Qur'ani to hal yu'tabaru hadha ta'wilan mazmuman shin ana iya daukar wannan tawili abin zargi aw ta'wilan sahihan ko za a dauke shi tawili ingantacce Tunda da kayan lafazi fa iza qara'ata alqur'ana in ka karanta qur'ani in muka dauki zahirin lafazi ba za ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba sai bayan ka gama karatu za ka fara karatu na haka saka in ka kare karatu gaba ɗai sannan ka ce a'udhu billahi min shirajim da abin da lafazi ya nuna fa iza qara'ata in ka karanta alqur'ana qur'ani hakka karanta gida ba in za ka karanta ba mafhumun kama mm-hmm. kuma wurin fasara ba mu fasara haka ba mu cewa in ka kare karantawa ya isti'aza sai dai mu ce in ka tashi karantawa isti'aza to wannan ba tawili bane don abin da a tawili fitar da lafazi daga ma'ana ta bayyananna saboda karata fi'ili na mai nuna abin da ya riga ya wuce ba abin da ana ciki yanzu ba ba abin da kuma nan gaba za a samar da shi ba a hanya an gama karata ka karanta to fa idza qara'ata alqur'ana in ka karanta qur'ani fasta'id billah to me yasa za a fassara shi da cewa in za ka karanta wanda lafazin ba aka yi ka nunawa ba sai zan mun yi tawili to wannan tawili tawili ne abin zargi ko ko tawili ne ingantacce wal jawabu amsa hadha ta'wilun sahihun wannan tawili ne ingantacce la'annahu dalla alaihi dalilu dan dalili ya tabbatar da shi min fi'ilin nabi na aikin annabi sallallahu alaihi wasallama faqad kana sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya kasance ya ta'awwazu shina neman tsari inda alqira'a lokacin da zai fara karatu a aikace la bi akhir alqira'a ba ƙarshen karatu ba annabi an ga in zai fara karatu yake cewa a'udhu billahi min sha'ajim sannan yayi karatu ba sai ya yi karatu ya kare ba sannan ya ce a'udhu billahi min sha'ajim sai zama ashe fassara fa iza qara'ata in za ka karanta me yasa muka yadda wannan lafazi daga ma'ana ce ta bayyane saboda aikin annabi da karantarwa shi a sallama in yi kafara harama ya a'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim sanan shahara karat ashe kenan fa iza qara'ata duk da fi'ilin maɗi ne mai nuna an yi an gama abu ya wuce amma ma'ana dai nan gaba in za kai za a karanta yi isti'aza ba in ka ƙare karatun yi isti'aza ba misa muka fitta lafazin daga zahiri ne aikace aikin annabi sallallahu alaihi wasallam shi fassara ba haka aka nihi ba ba ana nufin sai ka ƙare ka yi isti'aza ba a ana nufin in za ka fara karantawa yi isti'aza wani za ka ala qa'ilun kuma har yau da wani zai ce fi qaulihi ala game da fadar Allah da girma ya allazi na amanu ya ku masu imani idza kuntum ila sala idan kun miƙe zuwa sallah ka rige ka yi tsaye za ka sallah to sannan na fasa su duhu kun? ku wanke fuskokinku har ƙarshen aya to za a fassara shi sai ka tashi sallah ka yi tsaye ka wani daga banka alƙibla ka ne da ta cikin sahu to sannan na zaka arwallah innal murada abin nuhi idza aradtum alqiyama ilayha duk sanda kuka so ku miƙe ku yi sallah kuka yi nahi na yin sallah to ku yi arwallah ba ana nahi in kun tsayu tsayin sallah ba sannan za ku arwallah fa hal yutabaru hadha ta'wilan wannan shi ma ana iya ɗauka ce tawili abin zargi au sahihan ko tawili ingantacce wal jawabu amsa haza ta'wilun sahihun wannan tawili ne ingantacce wa alaihi bisa ga haka fala nunkiru ta'wila mutlaqan ba mu musun tawili gaba ɗaya ba dukkanin tawili muke musu ba inna ma nunkiru ta'wila kawai mukan musun tawili allazi la dalila alai wanda ba dalili akai ne wani sammihi muna ambato ne ta harifan karkatar da ma'ana ko juya magana daga matsayinta idan la yu'minu ahadukum al-imanu fil lugha kalmar imani a yaren larabci an ce iman kowa shine al huruci furuci abinda zaka hurta al mai tabbatarwa lil qabuli ga karba wal iz'ani da miƙa wuya wa huwa muqadiqun kuma shi yayi daidai lil ma'ana shar'i ga ma'ana ta shari'a Fassara kalmar imani a luga a yaren larabci daidai take da fassara kalmar imani a shari'ance imani a yare furuci da zai tabbatar da karba da miƙa waya haka imani a shari'ance hurta kalmar imani kai ikirari da kalmar shahada wanda hurta wannan kalma na nuna ka karbi duk abin da ta ƙunsa na ma'anarta komi faɗinta kuma ka miƙa waya ka sallama ga duk abin da wannan kalima ta hukunta to wannan kuma shine ma'anar imani a shari'a wakila an ce huwa shi imani ma'ana ta tasdiqu gaskantawa wa fihi nazar amma a cikin wannan fassara akwai bincike anya kalimar gaskantawa ita ce fassara imani li'annahu yuqalu don ana iya cewa amantu bi kaza na imani da kaza kamar ka ce na imani da ranar lahira na imani da mala'iku na imani da aljanna da sirati da wuta وصدقت فلانا نادفت دواني ولا يقال بعد آمنت فلانا نا إيمان دواني بعد نا إيمان دواني سيدك شيء نادفت دواني كان إيماني بيزوا دوا أنا كذك دوا وكيل أنشي الإيمان معنى كلمة إيماني في اللغة أياري al'ikiraru huruci mutum ya yi huruci wata dallal ƙa'iru da zalika wanda ya faɗi haka ya kawo dalili annahu ƙalu saboda ana iya cewa amana bihi ya yi huruci da shi wa a ƙarra bihi ya yi huruci da shi wala ƙalu ba za a ce amanahu ya gaskanta shi ba bi ma'ana saddaqahu ya gaskanta shi falamma lam yatawa faq al-fi'lani lokacin da aka duba aka ga fi'illan guda du da amana da saddaqa ba sai daidai ba fi ta'addi ga neman maf'uli da tsallake fa'ili kai ga maf'uli walluzum ba sai daidai ba ga abin da suke nizamtarwa ulima sai aka san annahu ma laysa bi ma'ana wahidin ba ma'anar su guda ba tunda ginin su ya bambanta fal imanu kalmar dai imani fil lugha a yaren larabci izan kenan uwa shine iqrarul qalbi tabbatarsuwar zuciya bima yaridu alaihi da abin da ya shigo cikinta al-mustalzim mai tabbatarwa lil qabuli ka karɓa Wani iz'ani da jayuwa da miƙa waya wa laysa mujrad tasdiq ba kawai gaskantawa ita ce imani ba sai dai kila yana iya zama imani gaskantawa ne amma ba kowane gaskantawa a imani ba hmm? ba kowane gaskantawa a imani ba idan mutum ya kina ya kuɗi ya ce ga su rika dubu ɗari ne sai ka gaskanta shi imani ka yi kenan da dubu ɗari ko da shi kowane imani gaskantawa ne amma ba kowace gaskantawa imani ba ce lakin sai dai kada ya ridu al-imanu imani yakan zo kalmar imani takan zo na lokaci bi ma'anar tasdik da ma'anar gaskantawa bi qarinatin saboda wata alama da za ta nuna haka misal qaulihi ta'ala kamar faɗar Allah mai girma fa'amana amana lahu lutun ya gaskanta annabi Ibrahim lahu wannan hudin wakilin suna ne na annabi Ibrahim fa'amana lahu lut annabi lut ya gaskanta annabi ibrahim al'ankabut ala hadil kaulai ne akan ɗayan maganganun malamai guda biyu ba annahu yumkinu tare da yana yiwa an yi ƙala a ce fa'amana lahu lutun ai in ƙada lahu ya mika wuya gare ya cayu ga abin da yake kira wa saddaqa da'wata ya gaskanta da'awa ta abin da yake kira zuwa gare shi na addini amma imanu fi shar'i amma kalmar imani a shari'ance fa huwa kama sabaqa kamar yadda gabata ne fi ta'arifihi a tarifin sa bil lugha a tsintsan asalin halshe na larabci an ce iman ana nayin hurci mai tabbatar da karɓa da miƙa waya da sallamawa faman ƙarra, duk wanda ya huruci bijudi ƙabulin amma bai karɓa ba wa iz'anin bai sallama ba bai miƙa waya ba falaisa bi mu'minin shi ba mubini ne. wa ala bisa ga wannan bayani fal yahudu wan nasara yahudawa da nasara alaihim la. al-yawma yau laysu bi da ba ne. bane لأنهم saboda su lam yaqbalu din islam ba su karbi addinin musulunci ba walam yafanu ba su mika waya ba ko da sun yi huruci da wani abu daga cikin sa huruci ne kawai na baki babu karba ta zuciya babu mika waya babu sallamawa wa abu talibin abu talib kana muqirran bi nubuwatin nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi huruci da cewa annabi Muhammad annabi ne wa yu'lin bi zalik kuma shina bayyana haka zaka ci a maganganu ne da waƙoƙi ne na adabi yana cewa Muhammad annabi ne amma ya karba ya mika waya ya sallama la wa Kulu, a cikin waƙe-waƙen Abi Talib yana cewa laqad alimu annana la mukaththibun ladaina wa la yu'na bi qawli al-abatil laqad alimu qurayshawa sun san annabnana haqiqatan la mukaththibun ba abin karetawa bane la mukaththibun ba abin karetawa bane ba makareci bane abin da ya faɗa cewa annabi ne annabi ne ladaina ba abin karanta na ba a wurin mu wala yu'na bi qawli al-abatil kuma shi bai kula da maganar ƙarya ba baya ƙarya ba a ƙaryata shi kaga wannan ya ya haɗi cewa annabi ne kuma ya haɗi annabi ba ƙarya yake ba amma ya karɓa ya mika waya ya sallama la Wani kuma yana cewa a cikin wata waka ta shi bancin wancan da ta gabata wa laqad alimtu bi anna muhammadin من خير أديان البرية دينا لولا لولا الملامة أو حباري بثبة لرأيتني صبحا بذاك مبينا ولكن علمت والله نافا بأن دين محمد الدين النبي محمد من خير أديان البرية دينا yana daga cikin mafi alkhairin addinan duk wani addini da mutane suke bauta ma Allah da shi ko suke addinin duwa da shi addinin Muhammad ya fi shi launar malama amma ba don tsoron zargi ba da abin kwadi cikin tsofaffi ‘yan uwa ne aw azali masabbacin ko ba don tsoron a bace ba a ce ya bi yara ya bi addinin uwaye da kakanni ne ya bi yara da sun ka taso da baya lama aita ne ce da ka ganni samhan mai miƙa wuya wanda zai zama mai sauƙin al'amari mai mika shayuwa za sauƙi da zaka da wannan addini mubina mai bayyana shayuwa da riko da wannan addini amma abin da ya hana ya rika addinin tsoron zargi suka da zaki ke ci tsoho tsoho da shi ya bi yara ya bar addinin kakanni ne to waɗannan abubuwa guda biyu suka hana mai ya hito ya yi musulunci da gasken gaske wa za a kirarun wadih wannan huruci ne bayyananne wa difa'un hadin rasul kuma kariya ce daga annabi a da ana kare ta shi shi yana gaskanta shi a sanda ana son a cutar da shi shi yana ba shi kariya wa ma zalika tare da haka laifin bi mu'minin abu ba mu'mini ne. li faqdihi al-qabul saboda ya rasa karba wal inqiyad da cayuwa falan ya qabala da'wa bai karɓi abinda annabi ke kira akan sa bane imani da musulunci Walan yankut kuma bai cayu ba laha ga da'awar fama ta'ala al-kufri sai mutu akan kafirci wal iyadu billah Allah kiyaye mu saboda kun ga bai mutu akan musulunci ba duk wannan gwagwarmayar da ya yi ta ba kariya da kokarin cewa dai shi ya sani cewa gaskiya ne addini amma bai biya don kai ya samu abin haɗi da suka da zargi ƙarshen magana ta shi yana akan addinin huwaye ne annabi yana cewa kai kalibar shahada ta zama mini hujja wadda zan cece ka a wurin Allah akwai wasu mutum biyu wurin kafirai suna cewa yanzu za ka bar addinin kakanka ƙarshe da sai ce ba annabi shi yana ta daga addinin kakanni ne sai ya mutu amma a iran ƙasar yan shi'a hubbari a akwai ta abu dalib hubbari da suna ne rubuci abu dalib hubbari abu dalib har ziyara aka zuwa wurin a iran su a wurin su musulmi ne saboda a wurin su duk inda ahlu sunna sun kai gabas to su yamma su kai wani ya tambayi malamin shi zai yi iya. in na samu kaina a garin da babu yan shi'a ya ce to ka bincika ka gani akwai ahlu sunna duk abin da sun kai kai fi ne hmm. in sun yi shu kai magana in suna magana kai shu <laughs> kaga haka son rai take nan abin ya zama siyasa wa mahallul imani bagiren imani alqalbu zuciya wal da halshi wal da gabbai a kudurce a zuciya a hurta da baki da halshe a aikata da gabbai wannan shine imani ka hurta kalmar shahada ka kudurce wannan ma'anar ta cikin zuciyarka kuma aga kaya aiki aikace a gabanka na zahiri fal imanu yakunu bil qalbi imani yakan kasance ga zuciya wa yakunu bil lisan yakan kasance ga alshi wa yakunu bil jawarih yakan kasance a gabbai kamar imanin munafikai da gabbai ne kawai za su zama masallaci annabi ayi sallah da su ko wace in ma an tashi yaki da su aka tayar amma a cikin zuciyar babu imani ai anna qaulal lisan maganar halshi yusamma ana ce mishi imana wa amarul jawari aikin gabbai yusamma ana ce mishi imana wa dalilu qauluhu ta'ala aw azza wa jalla abinda addalilin duka waɗannan ana ce musu imani cewar Allah wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum Allah ba zai tozartar da sallarku ba imanakum sallarku kaga ta hanka ambaci sallah imani sallah ko aiki ce na gabbai amma ta Allah ce mata imani qala mufassiruna malaman tafsiri sun ce imanakum ay salatakum sallaku ila baitul maqdis zuwa ga Baitul Maqdis lokacin da suna fuskantar a Baitul Maqdis sai aka canza alƙibla ta koma Ka'aba wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce al-imanu imani bid'un wa sab'una shu'ba reshe saba'in da wani abu ne alaha na sama duka qawlu fadar la ilaha illallah kage nan kaulu din imani na wa adanaha na kasa duka imatatul aza nisantar da abin da ke cutarwa an ki daga hanya ka wanda abin da ke cuta mutane ga hanya suna cikin imani saboda ka kawo abin da ke cuta mutane ga hanya kaga alama ce ta rago imani ya zama kana watsa wasu abubuwa daga gidanka ga hanya ko kana ajewa wanda masu gitta su ce za su cutu da wannan dan imani shine kawar da abin da ke cutarwa ga hanya kai kuma kawo kake abin da ke cutarwa ga hanya wal haya'u kunya shu'batun babban reshe ce mana imani daga imani har ma wani asar la imana liman la haya'a ba imani ga wanda bai da kunya rashin kunya alamar rashin imani A alaha mafi daukakar imani kaulu fadar la ilaha illallah haza kaulu lisan wannan magana ce ta halshi ana cewa magana imani wa adanaha na kasa duka imanatul aza ka da abin da ke cutarwa a da daga hanya wa fi irin shawari shi kuma ɗauke abin da zai cuta mutane ga hanya aiki ne na gabbai kaga shi ma sai aka ambace shi imani wal haya wa amalul qalbi ita ko kunya aiki ne na zuciya wa amma alqawlu amma maganar da aka yi da annal imani cewa imani mahalluhul qalbu wurin fa shine zuciya a cikin zuciya shi ke fakat kawai wa anna man aqarra duk wanda ya huruci kada amana ya imani galabun kuskure ne wala ya sihu bai inganta cewa imani cikin zuciya shi ne. da kai huruci da kalmar imani ko ba aiki shikenan ka zama mumin wannan kuskure ne a sai sun haɗu wa ta yi yuhibba cewar annabi sai ya so hatta hazihi wannan kalmar hatta lilgaya tana nuna matuƙa yani ila an yuhibba li akhiya hatta ya so ma dan uwa ne wal mahabbatu ita ko soyayya ko so la ta hataju ila tafsirin ba ta da bukata zuwa ga fassara wala yazir tafsiruha fassarar ta bai ƙara komi illa iskalan sai rikitarwa wa khafa'an da koyuwa fal mahabbatu hiya al mahabba so shine so wala nufassiru haka ne wala tufassaru ita kalmar almahabba ba a fassara ta bi abyana min lafziha da abin da zai bayyana ta fiye da lafazinta lafazinta ya isa bayyana ta man taka gasa ta an gane ba bukata sai an ce almahabbatu iya kaza wa kaza wa kaza kowa da an ce so ya san abin da asu to ba ka zama mumini sai ka so ma dan uwanka abin da aka so ma kanka kalimar da ka so ba buƙatar sai an tsaya an fassara ni asu kowa ya san abin da asu wa qawluhu cewa ta li akhihi ga dan uwa ne ai al mu'min mumini don wanda ba mumini ba dan uwanka bane ma yuhibbu li nafsi abin da yake so ma kansa min khairin na alkhairi wa dafi sharri da dunguje sharri wa difa da kariya anil irdi daga mutunci ba gaira zalika daga da wannan wannan duk mutum yana son alheri yana son a kawon mishi da sharri kuma yana son tsare mutunci ne to ka so ma dan uwanka ire-iren waɗannan abubuwan da kake so na alkhairi wa gaira zalika da wannan wannan وفي الحديث hadisi ingantacce أشكى حديث sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qala ya ce man ahabba duk wanda ka son. ayyur zaha anin nari a nisantar da shi daga wuta wa ya dahulul janna ya shiga aljanna ki maniyatuhu shi ya kokarin mutuwa sai ta zo mai wa huwa yu'minu billah shina imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira wal ya'ti shi aikata ilan nasu da mutane ma yuhibbu an yu'ta ilayhi abin da yake son a aikata mishi duk abin da aka son a yi ma to kawa mutane iri ne kenan duk abin da baka son a yi ma kakkawa wani shi a sha'idu shaidu huna anan kaulu wucewar annabi wal ya'ati shi aikata ilan nasu ga mutane ya gabatar ma mutane ma yuhibbu an yu'ta ilayhi abin da yake son shi ma a gabatar mai da irin wannan duk kuma abin da bai son a yi mishi to shi ma yawa mutane to duk wanda ka son a nisanta shi daga wuta a shigar da shi aljanna to yayi kokari ko da mutuwa ta cin mai shi na bisa ga wanga tsarin ne imani da Allah da ranar lahira da wa mutane abin da ya kaso da barin wa mutane abin da bai so shi kai to in mutuwa ta cika da shi a haka to za a nisanta shi daga wuta a shigar da shi aljanna min fawaid hadha alhadith malai yace daga cikin fa'idojin wannan hadisi darsan wannan hadisi na daya jawazu halaccin nafi shay'i kore abu lintifa'i kamalihi saboda koro kammala ce in abu bai kammala ba ana iya cewa babu shi da imani bai kammala ba sai annabi ce la yu'minu ahadukum kamar ba imanin da ya zama kunya tana kammala imani da babu kunya za ka ce la imana da ya zama amana tana kammala imani za ka ce la imana liman la amana tala to wanda bai da amana bai da imani ma'ana imani da shi na kasa shida da gaira ya tawaya bai kammala ba li qawlihi sabar cewar annabi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihim wa mithluhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam la yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa'iqu bai zama mumini ba duk wanda makwabci ne bai amince ba cutarwarsa ba duk wanda yana cutar da makwabci ne to ba mumini ne. ba mumini ne sam sam ba imani ko ba kammala dai ba kammala dai cikakke wa min na daga cikin misalai alamati a kan kore abu lintifa'i saboda koruwar yi kammala ta yi. qaulun nabi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama la salata bi hadrati ta'am ba sallah in ga abinci kana jin yunwa ga abinci ka shiga sallah ba wannan sallah ma'ana babu kammalarsa don a cikin sallar nan sai an samu tunani akan abincin nan don haka in ga lokacin sallah ga abinci abinda da ka tsaya ka ci abinci sannan ka shiga sallah ai la salata kamila ba sallah kammalalla la'anna hadha musalli don wannan mai sallah da yake jin yunwa kuma ga abinci sawfa kalbu qalbuhu bi ta'am zuciyarsa za ta shagaltu da abinci allazi hadara wanda aka zo da shi yana sallah yana jibin wannan abinci ko yana tunani a kai wal amsala ala hadha kathira misalai akan wannan na cewa a kore abu ba ana nufin kore shi gaba ba a kammala dai aka nufin korewa suna da yawa na biyu wujubu mahabbatil mar'i wajabcin mutum ya so li akhihi ga dan uwa ne ma yuhibbu li nafsihi abin da yake so ma kai ne li'anna nafiyar imani saboda kore imani amma la yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi ga wanda bai so ma dan uwa ne abin da yake so ma kai ne ya dullu shi da dalili ala wujudu zalika akan wajibcin wannan kenan ashe ka so ma dan uwanka abin da aka so ma kanka ba wai mustahabbi na ba ba wai wata nafila ta ba a'a dole ne wajibi ne don inda ba dole bane da ba a kore imani da game da shi don abin da ya halatta kai ko abin da yake mustahabbi kai ana kore ma imani saboda shi ashe kin da aka ce la yu'minu kenan ka so ma dan uwanka abin da aka so ma kanka na alheri ba wai an ce kai na ba akan wai mustahabbanci ko akan wata nafila a dole na wajibi islamin fal imanu don ba a kore imani illa li wajibin sai don sakaci da wajibi ko kubuta wajibi fihi gare shi au wujudu ma yunafihi ko kuma samun abin da ke kore wajibin saura kenan ya zama ma kana da ɗabi'a ko sifantuwa ko kuduri a cikin zuciyarka da soma ɗan uwanka abin da aka soma kanka wannan dole ne ba wai zaɓi ba ne ne kamata mu tsaya insha Allah sai darasi mai zuwa za mu ci ƙarshen bayanin wannan hadisi hadda ma za ka iya ara ma ɗan uwanka takardunka ko za ka iya zauna mai jarabawa ko za ka iya ɗan kwamfasa mai abin da aka rubuta yana makwabta ka kai ka ɗan ɗaga mai ya gani shi ma ya kwafe don kai ya hani insha Allah sati mai zuwa za mu shi subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh